SD Trading Company inda nake gaya miki in nan inda nake sayan dogunayen riguna da ke gani a jikina. Okay, Trading Company. Eh, wana ga guri. To nan mu shiga. Wow, kalolin sun yawa amma na fi son wannan. ina matasa da 'yan mata masu adon kece ku garzayo SDU Trading Company domin ganin jallabiyoyi na zamani na maza da mata. muna nan a cikin kasuwar kantin kwari a number 508 da kuma number 509 opposite gidan gwamnan mara da kuma number 2 opposite gidan labar da number 6 da number 7 yan hula dujiya building ko number 5 saman bene dujiya building lambar waya 081 shida bakwai ɗaya ɗaya uku sifili hudu biyar SDU Trading Company muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari.